assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa sallallahu wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadu wa alihi wa ashabi wa sallim a ci gaba da kawo muku dattattukan malamai daban-daban a wannan tasha ta taskiya tv a wannan lokacin za mu kawo muku yacca sheikh dr abubakar maɗate ya ragargaji malaman wahabiya salafiya izala musamman wanda suke wa'anda suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallama mutum ne kamar kowa shehin malamin ya yi ya zurfafa bayani akan wannan maganganu da wa'annan malamai suke don al'umma su fahimci gaskiya sannan shehin malamin ya yi ƙarin haske ya yi bayani game da yadda ma aka ƙirƙiri asalin wahabiyanci inda shehin malamin ya tabbatar da cewa an asalin wahabiyanci ma an ƙirƙire ta ne don ta zo ruguza mazahabobin nan guda hudu makili malikiya shafi'iya hambaliya da hanafiya shehin malamin ya yi bayani sosai akan haka da sauran batutuwa da ya fito ya tona asiri na wahabiya salafiya izala a game da halin da suke ciki a yanzu da zumman cewa su ne ahalis sunna in allah ya a yanzu ku zamo tare da mu a wannan tasha ta taskiya tv don jin cikakken wannan bayani da sheik abubakar maɗatai kano ya gabatar a wajen maulidin annabi sallallahu alaihi wasallama a yi sauraro lafiya cewa ma na raka illa basharar mislana da an wannan Allah ya bamu labarin a cikin alƙur'ani ashe wanda zai ce manzo Allah irin mu ne to dama kaunin ne kila ka malaka an riga ka faɗa ba kai ka fara faɗa ba illa kawai jin da kai da ka samu shine ka faɗa akan shugaban halitta baki daya su ko annaba da suka faɗa akan su ba su kai annabi Muhammad kaga bala'inka ya kowane bala'in girma Allah ya kiyaye to bari kuma dama shan annabin da kansa ya faɗa hadisai ga sunan da yawa sun annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin misali yana yin azumi kawai ba ba dore idan ce da azumi sai azumi ya ga sabai sun fara shi sai a kan kuyi san sun la ai mun ga kai kana yi sai ta ni lastu mislakum ni ba irin ku bane inni abitu yudhimuni rabbi wa yaskini ni na kwana ubangiji na shayar da ni ce din da kwanta da yunwa wa musu da yunwa kaga ba ga mi kuma ga hadisin Abdullahi bin Umar Allah ya ji da shi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake cewa duk wanda ya sallar nafila a tsaye yana da cikakken lada in ya nafila a zaune yana da lada rabi ka san ita nafila ya halatta ko na lafiya ka kalau kai nafila a zaune amma ladan rabi to sai zo Abdullahi bin Umar sai zo ya samu manzo Allah yana nafila a zaune dan ka gane ba wai a iya ginin jiki bane har a gurin Allah ma daban annabi Muhammad yake da kai sai zai samu manzo Allah sai yana nafila a zaune sai ce a ah, ya rasulullahi sai sa hannun sa akan manzon Allah sai ce ya rasulullahi ya na ga kai kai sallah a zaune ka ce ku mu kan mi idan muka yi rabin lada ne sha nasu inni lastu mislahu mai mishkat masabihi at tabrizi ya ma'ana ni ladana za a bani cikakke kaga a wajen Allah shi ga annabi yayi a zaune lada cikakke kai kuma idan kai sallah a zaune ladarabi saboda ka kyale sha'anin manzon Allah girman sa ya wuce yadda kake zato di da kake tunani akan sha'anin girman manzon Allah to ya wuce kuma wallahi yan uwa mu ji da kyau irin wayannan zantuka su ne irin abubuwan da ake yaƙa fa a gurin maulidin manzon Allah in ka zance maulidi ba kyau sai mun hana maulidi wani na ganin sa kwanan kwanan nan gemun samar ya yi fari gaba daya duk bid'o'i mun kore su bid'a ce ita ma saura kadan na ce kai dai saura kadan ka mutu kyau na abu ne a fili ina kai na hana maulidin manzon Allah wanda ga shi da ta'amul ba da kansa ya faɗa ice din yadda za ka yi ba za ka yi hana maulidin manzon Allah ba to ka haƙura kawai ka sallama wa wata magana ice kuma ya faɗa ice duk bidiyoyin da ake yi ba wata bid'a ba sai bid'a maulidi me shaidan ke nuna maka tun da ka san maulidin nan duk mai faɗa kan maulidi ya ce san manzan Allah san manzan Allah to ya kai da san manzan Allah masu maulidi wato a kayi rigima da san manzan Allah kenan ka shiga wani abu daban kuma sabo kaga akwai matsala a shaida mutum yana da hankali to da duk wayannan abubuwan sai ya ɗauke tunaninsa da hankalinsa a kai sai a koma wani abin daban wanda zai yiwu amma ka ta yin abin da ba zai yiwu ba bai da fa'ida kuma alhamdulillah ne wa Allah godiya shehi da na same shi yana jawabi sai na ji duk jawaban da yake yi an gane wato yana biyayya ga ubangiji adiwun laha wa adiwar rasula wa ulul amri minkum fa latin fi shay'in sai ce me farudduhu ila war rasuli me yasa in kuntum tu'minuna billahi ba ma'ana in ku mene ne kun yi imani da Allah da ranar lahira to duk lokacin da aka samu sabani to duhu ila Allah war rasuli idan kun saurari malam tun da ya fara jawabi yana ta kafa hujjar hadisin sahih bukhari da hadisin sahih muslim an gane akan dalilai na cewa komai na manzon Allah daban ne to mune wa Allah godiya kan haka yayin da idan wasu sun tashi za su kafa hujja sai sai ibn taymiya ya ce ku auna da kyau wannan rigimar da aka yi ta kwanan nan Wannan daga cikin sa'anan ya ce yan dariƙa musulmai ne can kuma wani ce a da arna ne mushrikai ne aka dinga gabazawa da yaran wannan da yaran wancan kowanne zai kafa hujja sai ce a ai a koma ibnu taymiya ya ce to ibnu taymiya me ibnu taymiya shi ya ga mana Allah ya ce annabi ya ce zaka ce ba ibnu taymiya ya ce ba amma kowanne a cikin su sai ce ibnu taymiya ya ce ibnu taymiya ya ce ani kwanakin baya nake jin wani karatu da malam abul fatai yayi yake cewa ibn taymiya annabin yan gizala. sai anan nake ganewa tunda gashi karara karara gashi ana cewa in an yi sabani a mai da shi zuwa ga Allah da manzon Allah amma kai tsaye suna mai da shi zuwa ga ibn taymiya kaji wannan ya ce a ibn taymiya ya ce idan ana sabani tsakanin wannan musulmin wannan in kaga bid'a ta sa mai dan sauki ce ka iya dan taimako haɗa kai da shi ka je ka yaki babbar bid'a to yanzu ibn taymiya zai ga maka wannan magana yanzu mutanen da suke da'awar cewa la ilaha illallah da ka faɗa la ilaha illallah da rasulullah tana buƙatar wasu ayoyi guda takwas wayannan ayoyin guda takwas ai da sai mu ji su a cikin hadisin Usama bin Zaid lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi hadisin Bukhari Muslim gashi lokacin da aka je yaki Usama ya daga takobi zai sara kafiri kafirin ya daga hannu ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah usama ya a ah, da can ba faɗa sai yanzu saboda ya ga musu barna a baya ya kakashe musulmai da yawa usama ya sa takobi ya kashe shi da ya zo gurin manzon Allah sai ke ba manzon labari yana mai bajinta ya rasulullahi ai da na kai da na kan wani sai da na daga takobi wai bai tashi faɗa kalma ba sai da ya ga na daga takobi sannan wai la ilaha illallah muhammadu rasulullah shi yana so ya ga annabi annabi farin ciki saboda ya san mutumin da ya karkashe mutane ne nan da nan fa ta gayyaza wajen rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai fuskar manzo da A annabi sai masa ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah sai sai ya rasulullahi ai ba dan Allah ya faɗa ba bai fada haka ba sai dan tsoron kisa annabi ce halla shaqaqta an kalbihi. me yasa baka tsaga zuciyarsa ba kaga dan haka ya faɗa annabi ya dinga sai da shi Usama da kansa saboda irin yadda ya ga annabi ya yi a wannan lokacin da bai taba ganin irin wannan abun ba sai da ya ce wallahi sai da ya tunanin ma ina ma bai musulunta ba sai yanzu aka ce me yasa ce saboda al ya jibu maqbalu wata ruwaya ta aka ce sai da annabi yasa aka biya diya wannan mutumin da aka shi to wannan su masu da'awar cewa ko kai la ilaha illallah ba za ta amfane ka ba ai da ya kamata ka ta amfani wannan mutumin amma a gaban manzon Allah ba a tambaye shi da sa ba ba a tambaye shi dalilan wannan Allah da ya ce la ilaha ina ina sharuɗanta guda takwas babu wannan kwata kwata lafazin kawai ya bada amma kai yanzu amma ce a da kama la ilaha ba za su yi maka amfani ba saboda me saboda an kago karshen zamani dama kuma annabi ya faɗa na ahlal islami wa yad'una ubadal asnam suna kashe musulmai suna barin kafirai yanzu dai kowa ya bayyana gare shi yau in aka ce yau ga dan izala a nan ga kirista a kusa da shi gabansa kuma ga ɗan ɗariƙa shi dai ɗan ɗari ɗan kiristan nan ya san zaman lafiya ake da shi zaman lafiya ake domin me kullum lokacin da za a dinga tura mizayil can wajen yan ɗariƙa nan shi ba abin da ya dame shi ya tsallake bayanin manzon Allah ya fito fili ya qatiluna ala islami wai da wani ubadul asnam lokacin da yan boko haram suke ta cewa su sai an bar boko sai an bar kaza sai an bar kaza a shiga nan a kashe a shiga nan a kashe za mu ga duk inda ake raunanawa za mu ga arewacin najeriya ne za mu ga inda ake raunanawa musulmai ne cikin ya isa ba ga babban masallacin mu da aka shigo ciki masallaci akwai kiristoci a ciki aka shigo aka zo aka tashe tashe ba kuma shi jagoran sai ce da alakin sa aka wannan abu amma abun mamaki shine ina kiristoci kuma ko kiristoci ne ba ya ce a musu haka ai fito na fito hadisi gashi karar cikin sahih bukhari sayyidina ali lokacin da annabi ce zai ka da khaybar da ya tafi me annabi ya ce masa ya ce zo ice ah, za me yi ce sara ice ah, ba haka za ka yi ba ce ali in ka je fara kiransu zuwa ga addinin Allah idan sun amsa to shi kenan. in ko ba su amsa ba in sun amsa fa in ba su amsa ba ka ce to su ba da jizya tunda ahli kitabu ne su ba da jizya in sun ba da jizya to kenan su ba da jizya su zauna kan abin da ka'idar addinin su tare da ka'idoji in kuma sun ce ba jizya ba musulunci to sai a buga yaki a nan ke cewa la an lahu bi rajulan wahidan khairun laka min humurin ni'am jama'a wannan hadisi la an lahu bi rajulan wahidan la an lahu ma'ana da ɗaya ya shiga musulunci ta hanyar kan alhamdulillah a bana ana cikin mulkin manzo Allah mun shigar da wata baiwa Allah musulunci mun yi Allah godiya kan wannan to abin da nake so jama'a mu kalla dama maulidin farko wanda aka fara yi wanda shi sarkin almulkul muzaffar ya fara yi ma'ana ba maulidin farko ba maulidin farko a hukumance dan kafin sa ana maulidi kwarai da gaske amma ka a hukumance shi ya fara da wannan littafi da babban malamin nan ibn dihi alkalbi ya rubuta mai suna at-tanwir fi maulid siraj al-munir wato wannan littafi nasa da yayi wanda aka saye shi da tsada a wannan lokacin to a cikinsa ya faɗa ya ce ai maulidin da ake yi da shi wannan bawan Allah yake haɗawa ana musuluntar da mutane da yawa jama'a suna zuwa daga guri-guri ana ba su labarin manzon Allah da tarihin manzon Allah da siran manzon Allah sannan kuma ana raba abinci ana ciyarwa to wannan me yake nuna mana yana nuna mana dama gurin maulidin manzon Allah gurin wa'annan ayyukan alkhairin ne kuma ta haka ne zaka jawo wasu zuwa ga addinin musulunci amma jama'a dan Allah mai kan ma'adalci a lokacin da shehunan mu suna nan su shehu Atiku an gane su shehu man Tijani mota su shehu man Nasir Kabara su shehu duk wannan shehu mai hula shehu Sani kafin gar sauran shehunan mu a wannan lokacin ba wani dan boko da ya isa ya zo ce shi ma malami ne ba a yi shi ba a nan Kano ba a isa a ce ga wani wai dan ya zo ya samu daktarin digiri ko ya samu wani masters ko ya samu wata siya wai ya zo ce shi ma malami ne babu wannan saboda malanta yadda ake yin ta qira'atan minni alaihi ake yi zuwa ake ai karatu a gaban malamai a durgushe amma da aka waye gari kawai an an an juyar da abun sai ce a kawai shi kenan wani ya zama an shi honorary na magister ko ya zama ya zama doctor ko ma ya zama professor nan ya wulakantar da malaman zaure shi a gurin sauyancin su ne yan bid'a shi kuma shi ne dan sunna yanzu a ka'ida idan ka duba hatta iya tsarin karatun nan ba shine bid'a ba nan kuma shine sunna yanzu ba yanzu aka ba mu labarin sahabban manzon Allah ba yadda suke a gaban annabi ko tsuntsu ya zo zai iya sauka a kansu saboda nutsuwa a gaban manzon Allah saboda me durkushi ake a gaban annabi hadisi na cikin arba'un hadisan ba ya gaya mana da mala'ika zai zo gaban manzon Allah ba ya durkusa ya sa kugoyinsa a gaban goyon manzon Allah ya sa hannunsa akan akan cinyoyinsa to haka ba ke durƙuso a gaban malamai a nemi karatu ka irin abin da ya kashi kenan a wannan lokaci kuma shine za ga an kaje zauren mu duk abin da ake kenan to sai aka sai a duk wannan bid'a ne eh ba ga Allah ya jarabe su da ba an ba su malamu suna cin goro ko da dan goro dan kada ai bacci da dan kurtu dan a tofar da yawo sai aka sai duk bid'a ne cin goron ma bid'a ne annabi ya cin goro ba a kawo musu dabino haka nan ka dabino suna ci suka danga ci duk ciwon suka riga kama su yanzu to ba tsaya mace a zuwa samu mutane suna kan aikin alheri a wace ce a ba haka ba saboda kawai gangancin ana so sai an ce wani dan bida wani dan bida kuskure ne babba kuma wannan abin shi ya kamata jama'a mu tsaya mu kalla da kyau ita kanta bid'an nan ka tambaye su da Allah daga bakin manzon Allah sau nawa bid'a ta fita da aka zo yau har ka ji wani a cikin sai ya ce wai shedan ya wai shedan ya fi son bid'a fiye da sabo to ka tambaye su injuwa kai yanzu da kai magana shi wata ya ce za a ce ya za ka ce shi wata ya ce ya za ka ce shehu ibrahim ya ce to wannan magana da suke cewa shaidan ya fi son bid'a fiye da ma'asiya in juwa annabi bai taba da wannan magana ba wa ita idan wani ya faɗa to shi a kansa matsayinsa nawa ifa da wannan magana sadaka bid'a lafazin da ta zo daga bakin manzala abin irgawa ne amma ba a ji annabi yana kyarar kafirai irin yadda su suke kyarar mutane suna da autuwa yan bid'a ne ba yau da aka jama'a mu kalli abun ya yi wato yi muni kwarai da gaske ba shakka mun ba su shawarwari kan cewar haɗuwar kai ya fi rabuwar kai haɗuwar kai ya fi rabuwar kai a amma su yanzu musamman wancan bushashen wai ba zai wa 'yan filistin addu'a ba na cikin to ma kai Allah na karɓa addu'a ka wa ya gaya ma kai da kake a bushe wa ya gaya ma sa doka a to yanzu misali duk mumini na kwarai kai ko kiristoci suna jin zafin abin da ake wa mutanen da suke bari ai a cikin Palestine amma kawai saboda kai ma ba Isra'ile ne sai ka ce a ai duk da su duk ɗaya ne ai gwara ma abin da ke samun su saboda ba ahlus sunna bane ba waye ahlus sunna waye saka waye ai naka samu ta ne ai naka samu ta ne kenan kawai sai ka sai sunan da kuka dauko kuka dora kan ku sai mutum ya zama yadda kuke so a yi sannan zama ahlus sunna akwai gyara ba cikin al'amuran nan kwarai da gaske saboda jama'a lalle ni babban kullun na mai da maimaitawa babbar shawara ta mai da hankali zami yi ina jin ana ina fatan ana saurara ta mai da hankali zami yi akan karatu saboda wallahi duk wanda kaga an zalunta an wulakantar da shi ina maimaita mana babu shakka ganinsa aka yi aka rena shi amma da karatun ka ba wanda ya sai rena maka hankali alhamdulillah Allah ya bamu wayewa daidai gurgudu to amma muna da baya-baya a harkar karatu duk wannan da'awa da kake jin ana cewa ai karatu yanzu yayi ya ya yadu ya da a ina a wajen masu shi a wajen masu shi amma ba zo an yi ba har yau ina nan a wurin masu shi na ba mu shawara kada mu dogara da karatun mu mu kada mu dogara mu yi kokari mu je gurin shehin da zai kama hannunmu ya nuna wani da karatu yake kullum na yawan maimaita misalan nan saboda wallahi da gabza za a dinga yi in ba haka ba na ba misalin mutumin da ya je siyo alari a kasuwa kurmi ya zo na hausa shi ba zai je makaranta ba amma ya samu ka alari na na Hausa ko ya san kissan nan ya zo ya cire wando ya rataye a bakin masallaci saboda me saboda ya zance wata kura kuma ma ta ce wata kura salatu ko yi kura salatu bi sarawin an karanta yin sallah da wando shi sai dauka duk gaba ɗaya mutane barna to kaga abin da jinyo masa me jinyo masa babu shehin da ya rike shi da akwai shehin da ya rike nan sai ce a kai ba haka ake nufi ba kaza ake nufi a shi ko da ya karanta da Hausa kawai an ce sa wando makaruhi ne sai dauka haramun ne a sa wando duk abin da ake yi jahilcin mu ya sa ba mu iya karanta zuba da shashanci shashanci ba sai kai da aka yi to tun da naga haka bari jin samu wani tambaye shi ko abokai na ne wannan ko abin da na gani haka ne a kawai shi sai zo ya aiwatar ina zuwa ya rataye wando a bakin masallaci ya shigo masallaci ya shigo masallaci eh ya aka yi kai ya ka shigo masallaci wannan duk ba ku da ilimi duk bakwai da alari ba gashi sha alari an ce ba a san musalla da wando kuma ya tsaye yaran wadda bayan a gaba an ce illa zaka na fauka ashe wango amma sai dai ya bar wajen baki daya saboda me saboda sabon shigar sabon yankar ke ne to shi sa jama'a wallahi in ba a yi karatu ba haka za a yi ta shiga za a yi ta mamakin irin wayannan al'amuran za a yi ta mamaki an samu wani ko shirya ta zo masa game da yake labarin dai la'adari tabbatacce ne ko ba tabbatacce ba amma akwai akwai akwai darasi a cikin sa dan izala ne da yin izala yan uwansa to su shi yayi kuɗi ya dan samu gida ya je gina hada da table da waye da sauransu to ran nan sai suka zo suka kai masa ziyara akan kekuna suna zuwa suka ajiye keke suka je a shirin yunwa suke ji to Allah ya sa dama ya tana da abinci aka je aka yi darin tebur aka zo aka ci abinci bayan an ci abincin nan ya fita kafin ya dawo kawai sai suka rugurguza wannan darin tebur din baki daya ina dawowa ya haka eh wallahi gani muka yi mara minkum munkara waluga yuru biyadihi saboda kaga a hadisan manzo Allah ba a taba rawaito annabi ya ci abinci a cikin akan darin tebur ba amma ba jama'a mu gane su kuma karatun bai zo musu sai bayan da so koshi kaga akwai daina hankali a ciki sau daga wai sannan yanzu za a yi marar aminkun munkara da suka ka farfasa musu farfasa masa ya kalla sai ce eh to gaskiya ne na yadda amma ina zuwa sai ya fita ije nemo mai ganin sa ice mu farfasa kekunan nasa ai shi ma annabi bai taba wanke kin ba to wannan rakabasa billahi lazi ina ga mana jama'a duk wanda ka ji ya matsa akan harkar bid'a bid'a bid'a to yin wannan abin gisu a koma a mai da mutane typical mahaukata yanzu ba Allah ya faɗa mana ba cewa wa aidu masalatun min quwwatin ko wa min al khayl wa min al khayl din nan yanzu dan Allah in za a yaki da ba kake hawa eh zamanin manzon Allah ba zamanin sayyidina Abubakar ba zamanin sayyidina Usman duk zamanin sahabban nan da ba kake hawa a fita a je a buga yaki amma yanzu shi yake hawa yanzu bisa waccan fahimtas idan kawo wani abu ba wannan ba kawo wani bida tunda mai annabi ba ina fatan gane yanzu ya nake kuma ma ba ma wannan ba wasu annabi sallallahu a cikin hadisan da ya tabbata na yaƙi da aka yi ai da takobi ne da mashi ko da sauran abubuwan da ba a rasa ba amma yanzu ga bindiga ga bom haka ne ga missile ga abubuwan da ake aikawa ko yanzu su wayannan su ma suna ne ko bid'a ne to irin wayannan abubuwan jama'a akwai rainin hankali kwarai da gaske kuma na so a ce da lokaci da na dan yi bayani a takaice musamman dan a gane a gurguje wato dan zare da zan saka wanda zai a fuskanci me bid'an nan asali a cikin addini saboda a yau da an kalle ka da tarbi dan bid'a da an ganka wajen mi'adi dan bid'a da an ganka wajen wazifa dan bid'a zikirin safe dan bid'a ka dukusa babanka dan bid'a sai dai ka mika masa hannu kawai ya ah, assalamu alaikum assalamu alaikum ko mara kunya duk wani abu da kai duk abin da aka sani na wajen abin da muka gani a wajen magabatanmu bid'a saboda me saboda an taso da aikin wannan abin da aka zo da shi an zo da shi dan a kori wannan matafiyar baki ɗanta kuma ita matafiyar ba ta ba koru ba a yi haƙuri da ita a zauna tun da za a koru asalin ba su ma da suke magana na bayan ka duba yin su annukulu shar'iyya firar da allah wahabiyya za su gaya ma asalin fitowar wahabiyanci ya zo ne dan ya yaƙi almazahibul arba'a to yanzu almazahibul arba'a suna nan ko sun tafi shi kuma wahabiyanci in ka zama ido da kansa za ga ya zama hillu da kansa yana ba. saboda yanzu nan ka zama mutum ya ce maka carbi bid'a ne yanzu kuma na gano ba bid'a ne. shan rubutu bid'a ne shirka ne shan laya shirka ce yanzu kuma na gano ba shirka ba shirka bane ba aya ba wani abu bane ko a ce maka a idan ka rubuta aya qur'ani wannan ba masana. amma idan ka rubuta wani abu wanda ba aya qur'ani ba to nan ne inda baka zage shi ma in yi bincike nan gaba kaɗan zai ce ko wani abin ne ba abu bane wallahi ba mun faɗa ba cikin awasin ba mun kawo bayanin da ibn taimiyya ya faɗa ba ibn taimiyya ya ce idan mutum yana yana yana yana zazzabi ga wani sirri jama'a na ibn taimiyya eh wallahi sirri ne mai karfi yace idan mutum yana zazzabi ya sami laya takarda an gane ko yan ƙanana sai ya rubuta bismillahi farrat sai ya ita ya da ita ta biyu bismillahi kallat ita ma ya da ita ta uku bismillahi fallat ita ma ya da ita to nan guda uku da su samu sai samu ruwa irin yadda muke shan kafin din nan ko a wurin kafin a sha to sai ga kana wurga kana sha kana wurga kana sha shikenan ka gama zabi da tafi in ji ibn taimiya to yanzu jama'a ita dai laya sun ce wanda ya sa laya mushriki ne ko to da muka sa laya kace mana mushrikai sai muka cire sai muka ce la ilaha illallah wa ashhadu anna rasulullah yanzu mun dame to yanzu da ka haɗiye laya ga ya mana yadda zaka da musulmi yanzu ga ya mana kuma wannan laya da aka haɗiye fa ba ayar qur'ani bace ba hadisan manzon Allah bane surkulla ne surkulla ne da kalla bismillah qallat bismillah marrat bismillah farrat ayatu qur'ani ba ba ne, ba hadisi bane saboda haka wallahi jama'a asalin mu ji da kyau in ka zance bid'a wato akwai alfirak abdalla wanda za mu ji malamai da yawa sun yi rubuce-rubuce a kansu daga cikin malaman da suka yi rubuce-rubuce a kansu na farko akwai malamin mu Hassan hasan al-ash'ari yana da makalatul islamiyyi a cikinsa ya kakkawo wa'annan firak-firak din sannan a cikinsu akwai a ibn hazmin al-andalusi ina da littafi mai suna al-fisal fil milal wal ahwa'i wan nihal sannan akwai irin su abdul qahir al-bagdadi wanda ya rasu shekara da 422 yau akalla shekarar sa dubu da da da 23 da rasuwa haliyan yanzu haka 422 ya rasu dubu da 23 da rasuwa to abin da ya rubuta a littafin nasa mai suna al-farqu bainal firaq shi ma ya kawo wa'annan al-firqu dhalla din sannan akwai irin su shahr sani mai almilal wa nihal shi ma ya ka kawo wayannan alfiraqud dalla wanda su ne irin su wato al-khawarij khawarijawa khawarijawa ne kowa ya san tarihin su wayanda suka fito a cikin sahabban manzon Allah su ba sahabbai bane ba su ga manzon Allah ba amma suka fito sanin kafir sahabban manzon Allah wanda a cikin su ne za a samu ɗaya ya kalli sayyidina Aliyu ya ce la in la'ya la ya badanna amaluka wa la takuna min al-khasirin yana ga yawa sayyidina Aliyu haka suna kafirta sayyidina Aliyu amma da aka tambaye sayyidina aliyu dan mu san jama'a akan gwadawan wa muke mu alhamdulillah mun gode Allah kaga kullum mu muna cewa in sun kafarta mu ba mu kafarta su ba kuma haka magabatan mu suka koya mana in wani dan izala ya ce kai mushriki ne kai kafiri ne to ka ce shi kai kai ba kafiri bane domin ga kalmar shahadar ka amma shi ba ba ruwanka Allah dai masani to sayyidina aliyu haka ga da shi kaga sun kafar sayyidina aliyu amma da sayyidina aliyu akufarun hum kafarai da su wayannan hawarijawan sai ce la min al-kufri farru daga kafircin sau gudu aka ce a munafiquna sai ce la ba munafiqai bane domin munafiqai la yazkuruna Allah illa qalila su ko wannan kwana suke suna ambatan Allah in ji sayyidina Aliyu to za ce to me matsayin su sai ce hum ikhwanuna bagau alaina sai na ce ƴan uwanmu ne ma'ana musulmai ne ƴan uwanmu bagau alaina suka yi mana bagayo suka malance mu kaga wannan khawariju suna cikin ahlul bid'a akwai mu'tazila mu'tazilawa eh fi'atul baqi dama su ne ai ne saboda akwai akwai akwai kuma al-mu'tazila bayan mu'tazilan nan akwai irin su a wato hashawiyya akwai karramiyawa mutanen da suke bin Muhammad bin Karramin zistani masu cewa Allah jiki ne yana da kaza yana da kaza wannan mujassimai ne sannan akwai irin su gasu nan to wayannan su ake kiransu alfiraqu dalla akwai irin su khawarij akwai irin su shi'a akwai irin su rawafid da makamantansu su kuwailiya da sauransu to anan nake son jama'a mu kula da kyau wanda a yau kan kula akaram kullah akaram kullah abu akaram kullah akaram kullah akaram kullah to wayannan yan uwa su ne abin da ake kiran su hawa wanda ake kiran su ahlul bidai ahlul bidai in karanci ce ahlul bidai to wallahi nan ake nufi amma ba inda a wayannan malaman na baya aka taba kallon sufaye aka kira su da ahlul bidai duk inda kake neman tarihin sufaye a farkon musulunci da bayan da rubuce-rubucen da aka yi a farko za a ga suna cikin kunanin ahli sunna amma a yau saboda wani juyin juye hali da kuma sata na sunan sai aka kwace ahli sunna sai aka koma zuwa gare su sai zama to wai su yan sufaye mabiyan sufaye su sun koma su ne ahli bidai lalle wannan lamarin ya zama yadda ya zama eh tilka idan kismatun diza idan mun duba jama'a hakim a cikin musu da ya yi bayani akan sufaye ya yi bayani fulla-fulla kan abin da ya shafi sufanci da kuma yadda su ba suke cikin ba ma da'ir da ahlus sunna ba ita su ne kunanin masu koyi da sahabban manzan Allah har ila yau idan mutum ya sake duba misali kamar a wato littafin da aka yi na bayani akan asalin sufanci an gane ko alluma fi tare ta saufin islami to za a ga a cikinsa an yi bayani kan ta ina sufancin nan ma ya samu da yau za kalli wanda yake harkar sufanci ka kira shi da dan bid'a sannan shi wancan mutum da nake magana zuwa ga Qahir al-Baghdadi mai rasuwa 122 a littafin sa al-farq bayna al firq ya kawo wani babi ga cewa ahlus sunna sun rabu gida ka takwas da ya tashi jerawa ya kawo ahlul qur'ani a farko da kuma ya kawo ma'abota a tattara hadisan manzon Allah a na shekara dubu ake magana amma ga abin da ake bada ga kuma yau yadda ake rayuwa saboda ta sarki gaya wa yan uwa lalle sai mun jajirce da karatu kwarai da gaske shi sa su wayannan idan ka bincike su da kyau in ka bi su a karatu in ka tambaye su cewa akwai hadisi da Allah yake aiko ko kuma yake jaddada wanda zai kula da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a duk shekara ɗari to karshen abin da su gaya ma sai sai maka an sami ibn taymiya a farko wanda ibn taymiyan nan shekara ta 661 aka haife shi 725 ya rasu kaga kafin wannan ɗari shi da wani abun ina sauran malam baya su duk babu wani ahli sunna kenan sai shi wannan tsallaki kenan aka yi sannan shi mara kansa ibn taymiya sai aka sake tsallakowa ba sake neman kowa ba su su yudi su ibn hajar su waye duk sun zo a bayan ibn taymiya amma duk sai aka tsallake su sai aka dawo kan muhammad dan abdul wahab wanda shi kuma shekara ta dubu da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya aka shi to kaga wannan wannan musifar sai ka rasa to ta ina za a yi za a yi za a yi ta wannan al'amura shi yasa maganin al'amarin nan yan uwa shine mu yi karatu kwarai da gaske kuma malazumci kan malaman mu suke makaranta suke koyarwa suke kullun suna zaure suna bada karatu mu lazumce su yawwa alhamdulillah da wayan mu da hankalin mu abin da ya rage mana karatun eh dan wayan muna da shi ai ina faɗa ba ba ba ba na ba da labarin wani bawan Allah da ya je wani masallaci ba da hoton shehu Ibrahim Abadi gasa ya yi dace ya samu sahun gaba ashe masallacin na mutanen ne ana idar da sallah to shi wanda ya yi kama. ka san magana ta su ma larabci take koma hausa sai amma larabci ce sai ce malam malam zan yi maka nasiha ka je ka sake sallah ka ce ka canza riga ka sake sallah domin ka yi sallah da hoton gunki a jikinka za a yi hayaniya liman ya juyo sai ce malam nasiha aka yi ma ka karɓi siya, to Allah ya sa ɗan birni ya yara sai ce eh to zan karɓa amma ni ma a karɓi tawa za ka ce to meye sai ce to Allah ina ba da shawara ni ma duk wa'anda muka yi sallah tare da su har liman duk mu je mu sake sallah kafin mu sake sallan nan mu debo kuɗaɗen aljihunmu gaba ɗaya mu je mu kai waje wajen masallaci sai mu dawo saboda kaga a jikin kudin mu akwai hotunan su albanki koko da sauransu eh saboda haka idan muka yi sallah da kudi a jikin mu kaga akwai matsala to kaga su mutane ne wanda ba a raba su da wannan abubuwa liman dai da ya gaza ce kaga kaga da Allah dakata kowa ya addinin sai da fahimta ba shikenan ba kowa ya addinin sai da ya gane shikenan magana ta wuce da zo haka lalle ne jama'a rainin hankali ba zai yi ba ba za a tarina mana hankali ba ba zai yi wannan kiro in shi na Allah nasu qaulahum wala yunkiruna alqawla hina naqulu ba ba zai yi ba Allah kai mana magani Allah ya kara mana kaunar manzon Allah kuma maganar da aka yi na cewar yi riko na wasiɗa ba yacce za ka zo ka haɗu da manzon Allah ba tare da wasiɗa ba yi ba ina maimaita mana jama'a kowa ya san abin da ya faru da hallaju hallaju sufi ne Dan a duk wannan labarin da ake bayarwa a kansa ka san sufaye ba in ba dan mu yanzu da muka to ga mu nan ba sufi yana tsayawa kan ibada daidai gwargwado shehu tijjani an ce wani mutum ya zo an bashi dariƙa a cikin bashi dariƙa da aka yi sai sai gaya masa to daga cikin al'auradu gairin lazima akwai na fulfulun dare mafi yawan mu nan mun shiga muka shara muka kwanta kawai sai abin da hali yayi yace akwai akwai akwai akwai sallar dare sai ce a ah, wallahi ni ba zan iya sallar dare ba ina da kanti a mirabarsa a kullum sai yayi ɗari hudu amma ƙarshe me ya same shi saboda ba malami ba shehi da ya rike hannunsa sai ga shi ya sami? shi sa sida alƙadar jilani yake faɗa yake cewa hallaji tuntuɓe ya yi bai samu mai riko da hannunsa ba ya ce da ina nan da ne riko da hannunsa to haka wannan fa a ɓangaren sairi na sufanci kenan to ina kuma ga ɗungurungun manzan Allah ai babu shakka sai an nuna maka manzan Allah babu shakka sai an ɗora ka akan tafarki zuwa manzan Allah amma kawai mutum ya shiga sha'anin manzan Allah da ka ba ilimi ba komai ba shehi ba wanda zai nuna maka hanya to Allah ka tabi zaka shiga matsala babu rana kuma fita kuma mun gani ba mun ga masu matsala irin wannan ba a cikin ƙasar nan tamu su za su kare manzan Allah su masu san manzan Allah ne za su kare manzan Allah ba tare da ilimi ba Kashe ina abin ya kai ya kai cikin bawara saboda jama'a dole mutum ya yi iya bakin kokarinsa alkali iyar lokacin da aka ce masa yi ashifa me ce cha ya ce hankalinsa ya tashi ko akaran kula amuran imran ko yawwa a gama kula hmm. ice sha magana a haƙƙin manzon Allah lamarin mai girma ne yastadi ta ta haƙiƙa usulin ko hmm. wa harira fusul sai an haƙaƙe al'amura kuma an yi warware fasalai sannan kuma a shiga gawamiza wadda ƙa'iƙanin masu dole sai an shiga sirara matsaloli da kuma matsaloli masu zurfi a shanin manzan Allah to saboda Allah jama'a wani irin matsaloli za ka shiga masu zurfi ba ka da malamin da zai gaya ma ga yadda shanin manzan Allah ya shi saboda ka dole sai an yi wannan ba wai kawai zauki kawai za a ɗauka shanin manzan Allah ya fi ƙarfin zauki domin da kai da zarkin naka sai hukuncin kisa ya hau ku sabu kwarai da gaske na'am na'am imana eh eh, eh. gaskiya ne gaskiya ne hmm. hmm. hmm. ta yi akwai wani abu da nake so yan uwa mu gane ai wato masu irin wannan maganas zance ne ba an riga su yi ba kamar da yake faɗa ƙaunin da kila qablahum an riga su su ma faɗa ja abin da su faɗa an riga su ka ƙyale kowa yanzu misali lokacin da na mutane suka zo sun ce a kyale ba sai yi mazaba ba ba sai yi dariƙa ba ba sai yi komai ba kawai annabi kawai to kenan. ba ka yi dariƙa ba ba ka yi mazaba ba shi wannan mai baka labarin cewa ka ƙyale kowa abin da muke gaya maka kyala kowa ka rike shi magana kenan ba kyala kowa ka rike shi saboda ba ya za ka yanzu misali wanda baka kai matsayin mujtahidi ba ba dole kai takalludi takalludi ba dole ka samu takalludi dole kai rataye to za sai kyale ratayen baki daya ka zan mujtahidin kanka wannan hauka ne ba zai yi ba Allah ya kara mana gwanon manzon Allah Allah ya ba mu tare da nan da cewa zamani a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai ina ƙara kira wannan nasiha ce ne wa kaina da ƴan uwana don duk wanda muke zaune a wannan guri duk ƴan uwana ne ina ba da shawara mu jajirce mu lazumci makaranta mu lazumci makaranta saboda dukkan alheri cikin cikinta wallahi dukkan sharri yana daga cikin gudun makaranta duk sharri yana daga cikin gudun makaranta kuma ka auna duk wanda kaga ya samu zalla to wallahi daga gudun makaranta ne da zaman da ko magana mota ko waye waye jagoran murzilawa shine wasu bin aba me ya same shi gurin makaranta wasu bin aba ɗalibin hasan al ne suna zaune da hasan albasari ana karatu sai ga wani mutum ya zo tambaya da menene hukuncin mutumin da ya tuba yana a ya mutu yana zanubi bai tuba ba wannan magana a wannan lokacin ba kuwa ce ba irin mu yanzu da muke karanta misbahu salih ko cewa wa man mutu wa lam ya min muzrihi fa wa ila Allah jami'a amri ko la bil azabil ya yuqdau ko kaga wato wannan mu a wajen mu ne yanzu kaga muna ganin ta kamar mun santa ba wani abu ba amma su a wannan lokacin ba kuwa ce yana gaya masa sai ya san basari sai in shiru yana tunanin ta ina zai bullo wannan Hausa sai wasu ne tashi yace kaga kawai huwa fi manzilatin bayna manzilatayn yawwa ina nan manzila tsakanin manziloli guda biyu saboda mutane kala uku ne akwai mumini akwai kafiri akwai lawala shi laysa bi muminin wa laysa bi kafirin wannan karatu sabo da Hassan Basri ya ji sai ce na samu wannan karatun naka to bayan sun tattauna wannan jan tattauna da aka yi da shi washe gari kawai sai ya ware sai ba an ma fada ba sai kawai ya je buɗe buzu shi ma ya zama malami shine asalin me yasa ka zo malamu a zaure suna cewa da mai suwa a zo zan wa zubti da'in wa fusi fusika min ta kafirin suwa na fillika aka ce wa zubti da'in malam yace dan bid'a wa atizalim da dan izala fusika an fasikantar da su min ta kafirin amma ba kafirai bane ba suwa na fillika sai wanda yace shi bai da za a da Allah ba to sai sai to ai Allah gaba ta malam wa zubti da'in wa zalim su wannan izala ai alif da lami ne ko ai alif da zaira ne shi ko wannan ai an baki ne haka sai ai duk san makal yawwa saboda barbushin mu'tazilancin akwai shi a cikin izalancin Allah kamar magani saboda haka hasan al-Basri wannan adawu bayan ya tashi ya koma gurinsa ya je ya zauna shine da aka baka tambaya hasan al-Basri ina wasilu ne saboda ana ganin wasilu mutum ne mai kwazo mai fasaha a cikin ɗaliban hasan al-Basri sai ka ce ina wasilu ne sai ce ita zala anna wasil wasu da ya zama ya zaɓe jikinsa daga cikin mu ya ware to tun daga nan fasun mu al-mu'tazila tun daga wannan sunan ya bi su Allah ya samu dace na wa kan na na eh eh Allah musu da hmm. hmm. za ta iya siyasa ce ta addini an gane amma idan mun duba da kyau za mu ga da yawa akwai wasu daga cikinsu 'yan ƙungiyar sun yi masa naƙadi wani ma ya zafi a cikinsu yaya mutum ya zo ya yi abin da bai daidai ba za a yi masa wannan mutum da ka faɗa ya an haɗa kai da sufaye da yan ɗarika, an yaƙi wanda ya faɗa wa manzan Allah magana ya ga wannan ya yi magana za a yi shiru a kansa a cikinsa huwa minhum wa shahidu shahidun minhum sadaka yayi magana sosai to amma shi da yake yana da wani harshe a cikinsu ka gane kasan idan aka ce an samu wanda misali ya zamanto baya kunya kowa kuma suna malamai suna cewa inda mutum dan aure za a gan shi akwai kunya akwai yakara akwai ganin girman wasu da sauransu amma ka ce ba haka ba to za ka sha mamaki ba wanda yake da kima a idansa kowaye zai zage shi to watakila kowannen zagin suka tsorata sai suka tsorata suka jale cewar a ban magana to ai ka lura tun daga wannan lokacin an samu fashinan aka samu wannan rabuwar cewar eh, tunda an an yi su yi magana akan wancan din ya zama to ba ya magana ba karshe kuma abin da suka guda din sai same su sun ƙi yin magana dan ka zage su daga baya suka zo ce to a dinga gyara usulobi sai aka ce to ai yan usulobin su ma aka zage su ka gane ai ko sannan daga baya sai suka yi kungiya baki ɗaya suka suka suka je suka ceto shi daga kurkun da aka kulle shi a ranar da ya fito a ranar zage su ka gane ai saboda babu wani abu da ya suka yi na tsira a cikinsa illa kawai dama shi abin da yake akwai mutum da abin da zai yi abinsa tsakaninsa da Allah kaga su yanzu duniya ta gani akwai tsoro wajen kin yin magana wanda wannan tsoron bai a Sheikh dr abubakar Madatai kano kenan a wajen maulidin annabi sallallahu alaihi wasallama inda ya gabatar da karantu inda ya yi bayani a game da yacca ya baje an ji ya baje malaman da malaman wahabiya izala da suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallama mutum ne kamar kowa da sauran bayanai da shehin malamin ya ƙara game da ta dan takaitaccen tarihin wahabiyanci da ya kawo na yacca asalin yacce aka ƙirƙiri wahabiyanci akan dalilin da ake sa aka ƙirƙire su an ji dai yadda shehin malami ya yi bayani akan abubuwa da yawa game da wahabiya da kuma game da wahabiya da kuma yacca suke ganin annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ci gaba da nuna mana gaskiya a ci gaba da kasancewa a tashan nan ta Taskiya TV. In Allah da za mu ci gaba da kawo muku karatuttukan malamai daban-daban don a fahimci addinin Musulunci na gaskiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.